الله الرحمن الرحيم والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau hudu ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda ya yi daidai da a ya yi daidai da ashirin da takwas ga watan Februari shekara ta 2020 muna cikin karatun littafin fasulul kitab fi zikiri ahammil firaqil islamiyya yau za mu tashi al-asr al-thani بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الأصل الثالث wato asali na uku na biyu na al'asalu tani al'adul shi ne adalci wahuwa min ahammin usuli inda mu'tazila yana daga cikin mafi muhimmancin usul a wajen mu'tazilawa wa bihi yunkiruna an yakuna Allahu huwa khaliqu afali ibad eh da wannan ka'ida ne na al'adal da shine suke inkarin ya zamanto Allah shine ya halicci ayyukan bayi wa anna Allah la yuhibbu al-fasad kuma cewa lalle Allah baya son barna bal innal ibada yaf'aluna ma umiru bi kawai bayi suna aikata abin da aka umurce su da shi wa yantahuna amma nuhu anhu bil qudrati allati ja'alaha Allahu lahu suna hanuwa daga abin da aka hana su gare shi da iko allati ja'alaha Allahu lahu da iko wanda Allah ya sanya gare su wa rakibaha fihim eh, wa rakabaha fihim wanda Allah ya hauhawar da shi a cikin su wa annahu lam ya'mur illa bima arad cewa Allah baya umarni da wani abu sai abin da yake so wa lam yanha illa ma kare Allah baya hana wani abu sai abin da yake kyama wa annahu wali kullu kulli hasana cewa Allah ta'ala shine mai jibintan duk wani abu mai kyau amara biha wanda Allah ya umarni da ita bari'un min kulli sayyi'a Allah ta'ala ya yi bara'a daga duk wani mummunan abu naha anha wanda ya hani gare shi yi yukallifuhum ma la yutiqun Allah ta'ala bai kallafa musu abin da ba za su iya ba wala arada minhum ma la yaqud ma la yaqdirun kuma sannan bai yi nufi a gare su abin da ba su da hiko a gare shi ba وذلك بخلقهم بين إرادة الله تعالى الكونية وإرادته الشرعية saboda su mutazilawa sun cuɗanya tsakanin iradatin layi alkauniya da irada a shari'iyya sun mai da su abu ɗaya sun ɗauka da ainihin mashi'a da mahabba duk abu ɗaya ne cewa duk abin da Allah ta'ala yake so shine kuma abin da Allah ya ga daman aikatawa an gane suna ganin Allah subhanahu wata'ala duk abin da yake so shine abin da ya ga dama alhali kuma ka'ida Allah ta'ala yana iya ganin daman wani abu baya san shi Allah shi ya ga daman ya halicci kafiri amma baya san shi ko Allah ta'ala shi ya ga daman kafirai su fi karfin mu a yanzu yanzu a duniyar mu na yanzu kafirai sun fi karfin mu ko Allah ta'ala shi ya ga daman haka da yana so yana iya juyar da al'amarin ya ba musulunci karfi akan kafirai kama yanzu kafirai su ne suke da mulki su suke juya duniya yadda suke so yanzu kaga wannan Allah baya son haka amma Allah ya ga daman yin haka ko in Allah ya so Allah ya kan ɗora kafiri ya mallaki musulmi yanzu abubuwan da ke faruwa ƙasashen Amurka da irin su Faransa da irin su Germany da su China inda kafirai wato suke mulki akan musulmi kuma kafirai suke da iko akan musulmi misali a nan wajen za mu ɗauka Allah yana son hakan a garuruwa irin china wanda ake ɗiban 'ya'yan musulmi a je a juyar da su su koma arna da zarar ka haifi yaro hukuma ta kwace ka mai da shi kafiri to wannan Allah yana so Allah baya so akwai bambanci tsakanin mashi'a da kuma mahabba wato ana bambanci tsakanin irada kauniya kadariya da irada jiniya shar'iyya so da shi mashi'a abinda Allah ya ga dama mahabba kuma abinda Allah yake so Allah ta'ala yana son musulunci Allah yana son muminai Allah yana son kaza baya son kafirai baya son kafirci bai son sabon Allah amma kuma za ga Allah ya rinja da masu sabon Allah akan mutanen kirki baya so amma ganin damansa ne bai so amma ya ga dama ne ko Allah baya son kafirci amma ya Allah a ganin dama ne sai ya halicci kafirci Allah baya son sabo amma a ganin damansa sai ya halicci saban saboda wata hikima tashi an gano wannan kamar su mutazilawa sun ce duk abu ɗaya ne kawai da mahabba da mashi'a duk abu ɗaya ne inda mutazila shi ne aka ce wannan kuskure ne aqidan su ta saba mu kitabu sunna na'am fa'idatun na'am فالمعتزلة يرون Allah الله لم يخلق al العباد su mutazilawa suna ganin lalle Allah bai halicci ayyukan bayi ba ai annal abd qadirun wa khaliqun li af'ali nafsi ai suna ganin lalle bawa mai iko ne kuma shi ya halicci aikin kanshi da kanshi ba Allah bane ya halicci wannan aikin an gano wannan ko ah, khairaha wa sharraha alkhairin ta da sharrin ga baki ɗaya bawa ne ya halicce shi wa bidhalika istahaqqa ala ma yaf'alu thawaban aw iqaba da wannan ne ya cancanta akan abin da yake aikatawa ya cancanci ya samu lada ko azaba an gane kasancewar shi bawa shine ya halicci aikin da kanshi ba Allah ba in ji su da wannan ne ya cancanci lada ko azaba wallahu malikun adilun shi Allah mamallaki ne kuma adili ne shi la yudafu ilayhi sharrun wa zulmun ba a jingina ma Allah sharri da zalunci saboda haka idan an ce Allah shi ya halici ayyukan bayi su a wajen mutazilawa an jingina ma Allah zalunci an ce Allah shi ya halici aikin bayi su suna ganin tunda an ce Allah shi ya halici aikin bayi kenan duk abin da Allah shi a bawa shi aikatawa kenan bai da laifi saka sai suna kokarin su ce Allah ba shi ya halicci aikin ba Allah ba shi da iko akan aikin bayi an gane wai da wannan ne sun yi adalci kenan wannan shine adalci a ce bawa shi da kanshi da kanshi ya halicci aikin kanshi kaga tunda da kanshi ya halicci aikin kanshi duk abin da ya aikata na alkhairi ya samu lada abin da ya aikata na sharri ya samu zunubi an gane wannan ko na'am li'annahu law khalaqa kulma kana zalima domin lalle shi da ya halicci zalunci shi Allah wa iyaz billah da ya zama azzalimi inji su kama law khalaqa al'adla kana adila kamar yadda da Allah ya halicci adalci da ya zama adili وذهبوا إلى أن الحكيم لا يفعل إلا الصلاح والخير sai suka tafi zuwa ga cewa lalle mai hikima baya aikata wani abu sai dai gyara da kuma alkhairi in dai mai hikima ne duk abin da zai aikata ya kamata ya zama gyara da alkhairi to yanzu ka tambi wa'annan mutane a da irin sun zaki da su macizai da ainihin dabbobi masu hadari masu cutar da jama'a waye halice su to anan kenan za su doka an yi zalunci kenan da aka halice su Allah ya halicci dabbobi masu cutarwa da yawa ga ɗan adam sannan Allah ya halicci wasu dabbobi masu zalunta 'yan uwansu to shi ma anan za su ce duk zalunci ne ko za su ce wayannan dabbobi su suka halicci kansu ba Allah ne ya halicce su ba an gano wannan na'am Wai jibu min haythu al-hikmati ri'ayata masalih al-ibad suka ce yana wajaba ta bangaren hikima kulawa da maslahan bayi Kole shaharar Sani rahimahulmah. Al'imaman a shaharar Sani Allah ya bar Salama ya ce. Allahu au jabar kudurata halalinsa. Allah ya wajabtar da iko ga mutum. Dan Adam yana da iko. A ganin wa minan zaƙa a al'adu af'al. Kuma Bawa yana da wani irin iko wanda ikon nan ke haifar da ayyuka. Al'a falun ya yi saniya. nan mutum, Dan Adam shi ke da iko, shi yasa shi ke yin sallah. shi ke yin azumi don yana da ikon yin sallah yana da ikon yin azumi yana da ikon yin zakka yana da ikon yin aikin haji sannan kuma shi ke da ikon yin sabo yana da ikon ya zina ko ya ki ya yi sata ko ya ki ya kashe wani ko ya ki ya yi sallah ko ya ki misali an gane duk bawa yana da iko akan wannan gaba daya aw ma yusamma listita'a ko kuma abin da ake kiran shi istita'a shi sa Allah ya ce walillahi 'ala nas hijjul bait man istata'a ilayhi sabila Allah ya wajabta wa mutane ziyartar ɗaki ga wanda ya samu ikon zuwa ashe bawa yana da iko na zuwa da kuma da ke cewa la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha Allah baya kallafa mu wata rai sai abin da da sai ikon ikonta ashe bawa yana da iko mana na hay amma amma na haytukum anhu fashtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'atu minhu masadatu Abin da na hane ku gare shi ku nisance shi wai zai nisance shi bawa ashe bawa yana da ikon ya nisanci abun wa ma amartukum bihi abin da na umurce ku da shi fa atu minhu masalatu ku zo da shi gwargwadon ikon ku ashe bawa yana da iko akan abubuwan da yake aikatawa na'am istita'atu قدرة laha على fili sadiqatun عليه wato istida'a ko ne ne wal istida'a qudratu laha ala al-fi'l shi istida'a iko ne gare ta wajen yin aiki sabiqa alai wato istida'a din ya riga aikin wato ma'ana sai an samu istida'a sannan mutum yayi aikin ana kiran wannan al-istida'a qabla al-fi'l ah, kamar misali yanzu aikin hajji an ce walillahi ala nasu hijjul bait Allah ya ɗora wa mutane ziyartar ɗakin sa ga marisa da ilai sabila ko wani irin iko ake nufi shine al-istida a qabla al-fi'l an ce Allah ya wajabta wa mutane ziyartar ɗaki ga wanda ya samu ikon zuwa menene iko a nan wajen lafiya lafiyan kalau kuma ya zamanto kana da guzuri sa'annan kuma ya zamanto akwai abin da ka bama iyalinka sannan kuma hanyar nan ya zama lafiya lau to kaga wayannan abubuwan da aka faɗa sai an same su kafin kai aikin to ana kiran wannan al-istida qabl al-fi'l aka ce babu wanda zai yi zai je aikin haji sai mai iko ana nufin babu mutumin da zai je aikin haji sai lafiyayye sai mutumin da yake da guzuri ko abin da ya kama da wannan kaga wannan shine istida'a qabl al-fi'l an gane to bawa yana da wannan istida'a qabl al-fi'l din da wannan istida din bawa ke sallah yake azumi yake sallah da shi ne kuma yake nisantar saban Allah na'am idan falistita'atu aw al-qudratu al-insaniyya in ko haka ne kaga istida'a ko kuma iko na mutum iyallati ta'mal ita ce take yin aiki wa hiya qudratun amma ana kiranta kudura amma amma al-qudratu ilahiyya fa hiya qudratun khassa amma qudrata ubangiji kudura ce ke bantaciya. Allah ta'ala ya ba bawa iko na yin sallah amma wannan sallan ba zai yiwu ba sai da bashi'a ta Allah Allah ta'ala ya ba bawa iko na zuwa aikin haji sai ga ga ikon ya samu amma kuma in Allah bai kaddara zai yiwu sai kuma ga bai yiwu ba wala tu'athiru fil qubhi wa shurur baya tasiri wajen muni da kuma sharri لأن صدور هذه عنه إما سفه إن كان عالما بها domin faruwan wannan abu gare shi in ji su in ma ya zama wauta in ya kasance yana sane da ita wa in ma jahalun in lam yakun aliman biha in ma ya zama jahilci in bai santa ba wa kila lisnaini ala Allah mahal wato wai duk guda biyun gaba ɗaya sun kori ga Allah inna inna amalan insan fi nafsihi huwa harakatun aw sukun suka ce lallai aikin mutum shi karan kansa shi ne motsi ko natsuwa dan adam wato shi aikin mutum shi karan kansa motsi dan adam ke motsi dan adam ke natsuwa ta'atu na isyanu da'a ko kuma sabo wa kullu hadhihi al-i'tibarat ta'ridu lil fi'l al-insani duk wayannan ababen lura suna bijirowa aikin mutum wallahu munazzahun na hadhihi al-i'tibarat wai Allah ta'ala ya tsarkaka daga duk wato abin da suke nufi a nan wajen da motsin ɗan adam da natsuwansa ɗan adam shike da hikuwa akan shi haka nan saban Allah ɗan adam shike da a akan shi an gane ko shi Allah ta'ala duk wayannan ababen lura ɗin da suka bujiro ga aikin mutum Allah ta'ala zahun an hazil itibarat Allah ya tsakar da gare su Allah ba shi da iko kan natsuwan ɗan adam Ɗan adam in ya zauna a waje ɗaya ya natsu ikon shi ne Allah ba shi da iko kan nan dan adam in yayi motsi ikon shi ne Allah ba shi da iko a nan wajen an gani. kenan in Allah yana so ya hana ka da zuwa ba zai hana ka ba in Allah yana so ya motsar da kai ba zai motsar da kai ba akwai wani abu wanda zai gagari Allah bayan Allah ta'ala ya ce inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah bai iko ne akan komai misali suka ce to duk wayannan abubuwa gaba ɗaya Allah ba shi da iko a kansu na'am qala abu firdaus abu firdaus ya ce unzur kaifa rafa'a al-mu'tazilatu qadra al-insan ka duba yanda mu'tazilawa suka daga darajar mutum waja'aluhu fi asma al-maratib suka sanya dan adam a cikin mafi daukakan martaba suka bashi wani irin matsayi mai girma وإنه ma yasha يفعل ما يشاء Cewa أو adam mai iko ne mai مي ne. wato ma'ana yana aikata abin da ya ga dama alkhairi ko shari ko Allah bai so ba shine ma'anar maganar Allah ba shi da iko ta bangaren aikin bawa kawai duk abin da bawa ke aikatawa bawa shi ne ubangijin kanshi shi yake shiryar da kanshi shi yake batar da kanshi kuma shi yake halittar aikin da yake aikatawa wa innahu khaliqu afali nafsi cewa lalle bawa shi ne mahaliccin aikin kanshi da kanshi وأن قدرته عامة سوى إيكم باوا غبا إيكم وقدرة الله خاصة كما إيكم الله كي بسكري وتمنى إيكم الله بند أيكم باي أولا لا تؤثر في أفعال العباد خيرا أو شرا إي قدرة الله باتا تأثيري كأيكم باي الخير بشري وهم من عدل ذلك لقبوا أنفسهم أهل العدل shi yasa su mutazilawa saboda haka sai suka lakaba wa kawukan suna wai wai ahlul adal wai sun yi adalci kenan tunda sun cire Allah daga aikin bawa bawa shi da kanshi ke shirye da kanshi ko ya fata da kanshi wannan shine adalci amma in an sanya cewa bawa baya samun shiriya sai da ikon Allah to akwai zalunci an jingina zalunci zuwa ga Allah kenan فعند المعتزلة الله خالق كل شيء إلا أفعال العباد a wajen mutazilawa Allah shi ke halittar komai banda ayyukan bayi fahum na naqasu haqqan min qudratillah saboda haka su da wannan sun tauye wani haƙƙi daga cikin iko na Allah wa qudratullahi indahum naqisa ikon Allah a wajen tauyayye ne tunda akwai abin da Allah ba shi da iko a kan shi yanzu in an ce shugaban ƙasa na Najeriya kawai yana da iko ne akan Najeriya ko a Najeriya ma akwai abin da ya karfin shi dole ne sai ya tattabi majalisa in ba ka ba su tsige shi kaga shi shugaban ƙasa mai mulki yana da iko ne akan Najeriya bai da iko akan Nijar bai da iko kan sauran ƙasashen Afirka bai da iko akan duniya ko shugaban ƙasar amurka shi ma akwai iya inda mulkin shi ya tsaya shi ma to shin shi ma allah haka yake a wajen mutar zilawansa ce eh allah yana da iko akan komai banda ayyukan bayi kaga nan shi ma ikon allah an masa iyaka ko baka ba to shine ke magana nan wajen cewa fa indal mutazila Allahu khaliqu kulli shay illa af'alul ibad a wajen zilawa Allah shi ke halittar komai banda ayyukan bayi fahim bi zalika naqasu haqqan min qudratillah ko su da wannan sun tauye wani haƙƙi daga cikin ikon Allah fa qudratillah indahum naqisa ikon Allah a wajen mutazilawa tauyayye ne فالله عندهم عاجز عن نوع من الافعال shi Allah a wajen su gajiyayye ne daga wani nau'i na ayyuka والله تعالى يقول Allah ta'ala yana cewa inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah bai iko ne akan komai والله تعالى قد بين لنا في هذه الآية وغيرها lalle Allah ta'ala ya bayyana mana a cikin wannan aya da waninta kasir dewa yawa annahu ala kulli shay'in qadir cewa lalle shi Allah bai iko ne akan komai ya riga ya mana bayanin wannan wa anna qudratuhu shamilatun wa la yastathni lalle iko Allah ya kame komai iko Allah ya kame komai bai toge komai ba ودل على أن قدرته لا تنتهي Sai ya nuna cewa ikon Allah ba shi da iyaka وهذه المسألة أي mas'alatu الاختيار wannan matsala matsala na zaɓi na bawa cewa bawa yana da cikakken iko an gane wannan Allah ba shi da iko akan ayyukan bayi nada bihal nada bihal mu'tazila mu'tazilawa sun yi kira zuwa gare ta sun matsa sun matsa kan wannan har ma sun shahara wai su ne ashabul adal wai ah. wannan shine adalci kenan دفعت كثيرا من المسلمين إلى مناصبتهم الأعداء wannan ya tunkuɗa da yawa daga cikin musulmai zuwa ga ainihin kafa gaba ga mutazilawa sun nuna Allah ba shi da iko kan wani abu ai wannan sun tauye Allah to wanda yasa da yawa daga cikin mutane suke kyaman wayannan mutazilawa li karihim ma tawatara an annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda mai sun yi inkarin abin da yazo mutawatir daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam min al-iman bil qadari khairi wa sharri na imani da kaddara sun nuna kamar Allah bai da da iman da kaza sun nuna kamar wato Allah ba shi da iko akan wani abu sun tauye ma Allah wani abu an gane ko wa inkaru ma ajma alaihi salaful umma da kuma inkarin da magabatan al'umma suka yi ijma'i a gare shi ولذلك سموا مجوس هذه Umma. saboda haka aka samu suna majusawan wannan al'umma din kenan duk mutumin da ya inkarin ikon Allah yace Allah ba shi da iko kan wani abu to wannan ya zama to ba majuse na wannan al'umma Allah yana da iko akan komai babu wani abu a duniyar nan da ya fi ƙarfin Allah subhanahu wata'ala in kaga Allah ya ya kyale abu kawai ya kyale ne an gane amma ba za a ce ai ga kaza kaza yanzu ka duba yanzu a kasashen da suke ganin kamar sun ci gaba sai Allah ta'ala ya jarabe su da wani rashin lafiya ya galabaitar da su suma ko yanzu kamar kasar China da take ganin kamar ta ci gaba a technology ta ci gaba a fage na ainihin kaza kaza kaza kaza eh? suna ganin su masu ilimi ne ba su ma yadda akwai Allah ba ba su yadda akwai Allah ba kuma a duniya babu wata ƙasa mai fada da musulunci kamar ta China na ba gane masu takurawa musulmi da musulunci amma kuma sai Allah ya jarabe su da rashin lafiya wanda kullum ana mutuwa amma har yanzu ba su iya gano maganin za su tsaye da wannan ciwon magaba daya yanzu ga ciwon ya fara kame duniya na batan gani in ya zama to mu kasashenmu sun hada mu da yaki ko kasashen turawa da waye sun hada kasashen musulmi suna ta yakan junansu to su ma sai Allah ya jarabe su da wani abu wanda su ma sai rage musu yawa mu suna sanya mai ta mutuwa ta bangaren yaki su ma sai Allah ya jarabe su da ainihin miyagun ciwuka Allah ya jarabe su da yaƙoƙi Allah ya jarabe su da ainihin ambaliya ko girgizar ƙasa sai ka ji an ce an yi girgizar ƙasa a China mutane dubu goma ko dubu kaza sun mutu gidaje kaza sun nutse an gane su kuma irin jarabawan da aka yi musu kenan ƙasashen turai ba a jarabe su da azzaluman shugabanni ba shugabannin suna musu adalci irin abin da suke bukata amma kuma an jarabe su da ainihin irin wannan girgizar ƙasa da kuma ambaliyar ruwa da irin wannan da abubuwa da irin wasu ga da yawa suna ta mutuwa irin wannan abubuwa da rashin lafiya mai tsanani wanda zai ɗauki rayukan mutane da yawa an gani to wayannan mutane da a ce suna da iko ai ba za su yadda ma su yi rashin lafiya ba to sai gashi nan duk abin da suke takama da shi na na technology ko waye ko ilimin su na na likitanci bai hana su rashin lafiya ba kuma duk duniya gaba ɗaya idan bala'i ya zo yana ke komawa ga rashin lafiya eh? mutane gaba ɗaya in ciwo ya yi ciwo ina ke komawa to su ma sai Allah ya tarbe su da ciwon da ya fi karfin su kuma to ina zaka ce eh kaga ba yanda zaka ce na yi. tunda su ne dama ƙarshe su ne sidratul muntaha to su ma fa yanzu al'amarin ya fi karfin su yasa kowace ƙasa yanzu ta killace mutanenta kowace ƙasa ta killace mutanenta kada kowa ya fita zuwa ko'ina to in za a rayu haka ai sai bala'i ko in ya zama to a abin nan duk ƙasashe kowa ya killace nashi kasuwanci sai ya dakata cik tattalin arziki zai ƙasa kaga idan Allah ya ga dama azurtar da kowa kenan kuma wa'annan mutane da suke da'awan sun bi kowa ilimin kaza ilimin kaza za ka gani a cikinsu akwai gajere a cikinsu akwai dogo a cikinsu akwai mai giba a cikinsu akwai ramamme ko a cikinsu akwai mummuna a cikinsu akwai kyakkyawa a cikinsu akwai talaka a cikinsu akwai mai kuɗi to yaya ba sa iya mayar da kansu yadda suke so ko za ga bature mai takaman ya san ilimin kimiyya da fasaha kaza kaza kana kallon shi mummuna ne shi wani ka gan shi gajere ne shi shi yana dan son tsawo amma ga shi gajere wani kuma tsawon shi ya mai yawa yana son da zai rage kaga duk wannan zai nuna maka akwai imani da kaddara da kuma ikon Allah cewa Allah ke da iko ba dan adam ba an gane irin abin da suke tunani inda ce dan adam ke da iko da in zai zo duniya wajen halitta sai ya halitta ya ba kanshi halittar da ya fi na kowa kyau ko amma za ka ɗan adam duwanda ya zo duniya yadda Allah ya ga daman ƙara shi haka ɗan adam Allah shi ne allazi huwa allazi yusawwirukum fil arhami kaifa Ya-sha. Allah shi ke suranta ku a cikin mahaifa yadda ya ga dama kuma dole ka ɗauka duk ilimin kimiyyar da fasahanka za ka profeso gaba ɗaya gashi wani irin caka-caka gashi nan ko Baga irin wannan duk yana sanyawa dole ne mu yi imani da da kaddara wani za a haife shi da rashin lafiya za a haife shi da nakasa tun daga cikin cikin mahaifiyarsa kuma a haka zai rungumi wannan abin har zuwa ga mutuwan shi eh? na'am ah, al-aslu asali na uku al-manzilatu bainal manzilatayn al-manzila bainal manzilatayn وهذا الأصل عند كثير من المؤرخين ونقطة البدء في تكوين المعتزلة wannan asali din a wajen da yawa daga cikin malaman tarihi shine ainihin dugo na ainihin mafari wato ma'ana shine farkon mafari na ainihin kasantar da aqidar mu'tazilawa an gani shine asalin wato tushe shine tushe na farko na kasantar da aqidar mu'tazilawa almanzila bai da almanzila tairi ya nawwa awwalu shay'in urifu bihi domin shi ne farkon abin da aka san su da shi ko an fara sanin mutazilawa da wannan aqida ta almanzila bainal manzilataini huwa sababu tasmiyatihim bil mu'tazila shine sababin da yasa aka samu suna mai mutazilawa wa sumu aidan al manaziliya kuma an sa musu suna kuma almanaziliya aw ashabul manzila bainal manzilatayn ya hada sabab eh duk saboda wannan dalili wa ma'ana al-ibarati al-mazkura ma'anan wannan ibara na almanzila manzila bainal manzilatayn anna anna murtakib al-kabira fi manzilatin bainal kufri wal iman eh su sun ce mai aikata manyan zunubai irin mai aikata zinace zinace da shan giya da sauransu yana nan tsakanin kafirci da imani shi ba kashiri ba shi ba mumini ba huwa manzilatul fisk shine matsayi na fasikanci ay anna murtakibal kabira la yakhruju min da'iratil islam su abinda suke nufi bai aikata manyan zunubai baya fita daga da'ira ta musulunci walaysa aidan dakhilun fi zumratil mu'minin sannan kuma shi bai shiga cikin mu'minai ba bale gane ku bal bal hum bi su fasikai ne masu aikata manyan zunubai fasikai ne wal fasiku yastahiqu an Rabi bi fiskihi ce fasiki yana cancantan wuta ne saboda fasikancinsa. Ko ko baka ba idan fasiki ya mutu to yana cancantan wuta ne saboda mai fasikancin da yake yi wuyu yukhaffafu an humu azab sai dai za a sassauta mai azaba amma zai dawama a wuta in ji su idan mutum ya mutu yana zina to ya cancanci ya shiga wuta kuma zai dawama a wuta amma za a dan sassauta mai azaba ba zai kai na kafiri mai bautan gunki ba idan mutum ya mutu yana shan giya fasiki ne shi zai shiga wuta ya dawama a wuta amma azaban shi ba zai kai na kafiri na asali ba misali in ji su gilawa, to wannan yaya ka dai shiga wuta kuma ka shiga wutan har abada ba za ka fita ba to ko an sassauta ma ko ba sassauta ba wannan rashin fitanka daga wannan azaba har abada ai ai ba abin da ya fi shi bala'i a ce wanda ya shiga cikin azaba har abada yana cikin wannan azaba ba zai fita daga cikin ta ba to su a wajen su bai aikata manyan zunubai ko bai yi rinta ba yana nan a nan duniya lahuwa muminin wala kafirun shi ba mumini bane shi ba kafiri bane bal huwa fil manzila bainal manzilataini amma wa idza mata fa huwa yakhludu fin nar idan ya mutu zai dawama a cikin wutar jahannama amma za a sassauta mai azaba ba zai kai irin na fir'auna da abu lahabi ba wa hadha al-hukm yu'tabaru wasatan bain al-khawarij wannan hukunci ana fassara shi ne tsakiya tsakanin aqidan khawarij alladhina kaffaru kabira wanda su kuma ɗan khawarij sun kafirta ma'abota manyan zalubai sun kafirta mai zina in mutum yayi zina ya fita musulunci in yayi caca ya fita musulunci in yayi ƙarya in ya saba alƙawari ya fita musulunci in ya bari sallah lokacin sallah ya wuce da gangan bai yi ba ya fita musulunci in ya fita waje tsirara mace in ta fita babu hijabi a jikinta ta fita musulunci in ta je ta yi rawa a gaban maza ta fita musulunci to su duk wani saban Allah a wajen su wayannan mutane sun dauke shi kafiri ne ya fita musulunci an gane wannan ko su mutazilawa wato su suna da tsananin a su khawarij kai su suna da tsananin zafi zafin har ya wuce gona da iri duk wani sako a wajen su babu wani sako karami Tun wani sako a wajen kafirci ne kawai an gane wannan ko babu babu ainihin kufurin asgar da kuma kufurin akbar kowane kufur kufur ne mai fitar da mutum daga musulunci an gane wannan ai yanzu da mutumin da ya bauta ma gunki da mutumin da ya yi ƙarya duk ɗaya ne a wajen nan na'am wa qalladuhu fi su ƴan hawari suka dawo da shi a cikin wuta وجعلوا عذابه وحكمه كعابد وثن suka sanya azaban shi shi mai ƙarya din ko mai saba alƙawari ko mai zina ko mai saba ma iyayensa suka sanya azaban shi da hukuncin shi kamar mai bautan gunki ba bambanci والمرجعه alladhina ذهبوا ila annahu mu'minun kamilul iman sannan kuma sai ga wasu mai tabargazan kuma su ne yan murji'awa su kuma su kuma sun ki suka ce kai yan kawari sun yi zafi da yawa suna ta fitar da mutane daga musulunci kowa ya fita musulunci kowa ya fita musulunci sai suka ce mutumin da yake aikata manyan zunubai kamar mutumin da yake ƙarya ko yana zina ko yana saba alƙawari ko yana saba ma iyayensa ko baya sallah kan lokaci ta ce wannan mumini ne mai cikakken imani an gane ta ce saban Allah kawai tsoron Allah nan yake a takwa hauna ka tsoron Allah a cikin zuciya yake kawai idan kana da tsoron Allah a cikin zuciya to duk abin da ka aikata na sabo baya tasiri ga imaninka wa bi hazal itibar duk wani tabar gada da zaka aikata a nan duniya kai mumini ne da cikakken imani kawai ana duba zuciyarka ne idan zuciyarka yayi kyau shikenan wayannan kuma su ne yan murji'awa da nan da wa'ancan suwa suka fi haɗari, da kawarij da murji'a suwa suka fi ga musulunci da musulmi eh kawarij me yasa suka fi haɗari. su kuma su nan gaba ɗaya, su wajen nan ka aikata ta abu da kake so baka da matsala mutum ya je zina ya sha giya ba matsala ba ne. kila wannan wannan masallacin kila kaje muna karatu ainin abin abin hayakin wuwi na tashi a masallaci Inda inda in majalisi ne na murji'awa wannan ana karatu wani zai shigo da matar shi a da budurwar shi a rungume ga kwalban giya a hannu yana ina sauraron karatu eh wargo yana yana busa shisha a masallaci in zaka mishi magana wancan dakata sabon Allah baya cutarwa da akwai imani a zuciya ya lashe shakarin shi sai ga masallaci ya cika da mashaya giya ya cika da mazinata ya cika da yan luwaɗi, ya cika da sabon Allah tun da dai sabon Allah baya cutarwa za a zo har cikin masallaci ma a yi ha ya kake gani na wani ya ce damu damu su fi sauƙi biye da kawari su kuma ƴan kawari duk wanda ya saba ma Allah za su kai shi za su kai za su kai shi lahira za su rike bindiga duk mutumin da ya saba ma Allah su harbe shi ba sa bukatar ma su gaya ma gwamnati su ne gwamnatin kansu su suna ɗaukar doka ne a hannun kansu da kansu kana zuwa da shisha kawai zai harbe ka kawai ce to a ci gaba an gane babu wanda zai zo ya saban Allah a masallaci sannan masu sabon Allah sun san kai tsaye za a ɗauki mataki a kan zini Dere matsalar shi ne za su ƙarar da al'umma kusan za su ƙarar mafi yawan mutane masu an ce dukan masu sabon Allah ne to kullum suna cikin kisa sai ya zama to sun kusan ƙarar da mutane ga baki sun kusan ƙarar da al'umman musulmi an gani su wa'annan duk inda suke za a ga musulmi sun yawa amma kuma zuciya ya mutu su ‘yan murji'awa za mu yi yawa amma zuciyarmu zai mutu tunda sabon Allah na kashe zuciya da al'umman da aka ce ka yi zina ba komai ka sha giya ba komai ka yi caca ba komai ka yi luwaɗi ba komai al'umman na sun mutu ko sun gama mutuwa zuciya ya gama mutuwa wa'annan kuma ga zuciya ga komai amma kuma ba su da yawa su yan kaɗan ne sun kuma kashe mutane a cikin sauran ma da suka rage ilima gaba ɗaya su gama da kansa ya zama mutum ɗaya shi zai rage shi ma mutum ɗaya kila shi ma ya ce to shi kashi ba in za a yi adalci shi ma fasiki ya kashe kanshi na fatan gari to kaga kowanne ka duba sai ga wane ne ne ba wane ne ba cikin su su da yan burjiawa ila in dai misalin ya zama suna za su tara mana mutane a tara mana mashaya giyan a tara yan luwaɗin a tara masu yin shisha da masu yin wiwi da masu kaza masu kaza ai shara da sauransu suna zuwa masallaci to in Allah ta'ala ya kautar da ya kautar da shi shi wannan malamin da ya gidan murjiya sai Allah ya kawo basalafi kaga sai zo ya gyara wa wayannan al'umma masu yawa amma shi wancan ko da basalafan ya zo zai zo ya sarar mutanen sun dare an gane su ɗan kawari suna ƙarar da mutane ne gaba ɗaya an gane su suna kashe ma'abuta musulunci su bar kafirai su huta in su suna nan kawari kafirai ne ke hutawa kafirai suna matsar farin ciki da su an gane na'am qala wasil bin wada wasil bin ata yana cewa shugaban mutazilawa kenan wasil bin ata yana cewa sahibal kabirati in kharaja min ad-dunya min ghairi tauba yace lalle ma abocin man babban zanubi in ya fita daga duniya ba tare da ya tuba ba huwa fin nari khalidun fiha yana cikin wuta zai dawama a cikin wuta lakinnahu yukhaffafu anhu al'azab sai dai yanda lamarin yake za a tassauta mishi azaba kul sai na ce wa hadha al-madhhabu batil wannan mazhaba batacciya ce wa wadihun li mukhalafati al-kitabi was-sunnah wa wato bacin umma. bacin sa a bayyane yake saboda me ya saba ma littafi ya saba ma sunna ya saba ma ijma'i na salafin umma لأنه معتقد أن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله domin su salafin umma magabatan mu sun kudurce lalle mai aikata manyan zunubai yana karkashin mashi'a ta Allah ko idan mutum ya mutu yana aikata kaba'ira to al'amarin shi na wajen Allah ne in an tambaye ka matsayin na ahlus sunna ya hukunta mutumin da ya mutu yana sabo za ka ce dan wuta kai tsaye za ka ce dan aljanna kai tsaye me za ka ce yana cikin mashi'a ta Allah an gane wa mai yamut wa lam yatub min wuzrihi fuwida ala Allah jami'u amri ko fuwida ila Allah jami'u amri wa mai yamut wa lam yatub min wuzrihi duk wanda ya mutu alhali bai tuba daga zanubin shi ba fuwida ila Allah jami'u amri wato za a watsa zuwa ga Allah dukkan al'amarinsa al'amarin shi yana nan wajen Allah Allah shi ya san yadda zai yi da shi wannan shine bayani na salaful umma kan wannan matsala din in sha'a ghufira wa in sha'a uzziba in Allah ya so in sha'a gafara in ya so yayi gafara wa in sha'a azaba in ya so yayi azaba ni qaulihi ta'ala Allah la yaghfiru an yushraka bihi lalle Allah baya gafartawa ayi shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha' yana kafarta koma bayan haka ga wanda ya so unzur ahadith ash-shafa'a al-mutawatira sannan kuma ka duba hadisan nan na shafa'a hadisan ceto wanda suke mutawatirai inda jami'i ulama al a wajen dukkan malaman hadisi sun yarda cewa hadisan ceto mutawatirai ne ويأخذك الأدب إذا سمعت بأن المعتزلة أنكروا هذه الأحاديث المتواترة شيء زي كامك إذا كجل باري شوى معتزلة سيء إنكار وإن حديثين متواترين الصحيحة حديثين متواترين حديثين سيء إنغانتا تتنى سيء إنغانتا ميكا ما تأيي أي إيماني لسوغو حديثي كودا ما ma bai kai matsayin in an ce hadisi ne sahihi ya kamata duk wanda ya fahimci suna ya imani da shi ballantana kuma a ce hadisi sahihi mutawatir kaga ya zama wajibi kamar mutazilawa wato duk ingancin hadisi idan ya yi karo da ka'idansu na san rai to sukan ajiye wannan hadisi su ɗauki wannan ka'ida nasu ka'idansu na hankali ya fi musu duk wani wani hujja za a kawo musu an fahimci wannan ko to saboda haka shi yasa zaka ga hadisai nan da yawa amma sai ga kawai mutum ya bude baki kawai sai ya ce wannan hadisai ba ma aiki da su ko wayannan hadisai sun saba ma hankali ko abin da ya kama da wannan an gane kaga irin wannan inkarin dawowan annabi isa ya shiga cikin wannan inkarin azaban kabari ya shiga cikin wannan inkarin mi'raj na manzo sallallahu alaihi wasallam duk ya shiga cikin irin wannan an gane duk inkarin irin wayannan abubuwa inkarin sihiri duk ya shiga cikin irin na abubuwa gaba daya an gani mutumin kirki wanda yake wanda yake ya san muhimmancin hadisai to baya saurin inga baya saurin ainihin karyata irin wayannan hadisai wato sai yayi bincike to su ba sa bincike kawai su kawai suna da ka'ida na hankali wanda wannan ka'ida da zaran hadisi ya kitta masa za su taka wannan hadisi su wuce duk darajar hadisin a tsawon ka adace mai kiruna kula ma yi kwali ko kula wa mutu ba su ba mutu zilawa kamar al'adarsu suna in duk abin da ya saba ma hankalinsu mai rauni hankalinsu mara lafiya wallahul musta'a da Allah ake neman taimako to kenan a wannan zamani idan muka samu mutane masu ɗabi'a irin wannan sai mu ce sun ɗauki ɗabi'a na mutazilawa sun ɗauki ɗabi'a na mutanen da suke wato duk darajar hadisi in ya gitta ma ka'idar su suna inkarin shi ne na'am al khamis asali na biyar al bil ma'ruf wa an-nahyi 'anil munkar asali na hudu na'am eh al-aslul rabi al-aslul rabi asali na hudu al bil ma'ruf wa an 'anil munkar shine al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar shi kuma هؤلاء المعتزلة التزموا هذا الأصل لانتشار الزندقة بين nan. shi ya sanya idan kaga wani dan bid'a ya kawo wata ka'ida kaga wannan ka'ida yayi kama da naka to ka nemi yayi maka bayani me yake nufi su mutazilawa suna amfani da wasu istilahat kaga kamar wannan kalma na al'adlu ai za ka ɗauka kalma ne mai kyau to amma idan suka ma tafsilat za ga mai suke nufi da adulu suna nufin cewa Allah ta'ala ba shi da iko akan ayyukan bayi bawa shi ke halittar aikin kanshi da kanshi idan ka ce Allah yana da iko akan shiryawa sai ce to ka ce Allah azzalibi ne su da suka cire ma Allah wannan haƙƙi su ne ashabul adl to shi ma al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar kaga dai kalma ne mai kyau كنتم خير أمة أخرجا للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الذين إما كناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر هذا ونأو كلمة نيني شو to sai wani ya ce to alhamdulillah mu masu da'awa ne muna yin amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar kaga in ya faɗe shi haka ana kiran wannan wannan faɗa mujmala ke ya faɗe ta a dunkule to idan ya faɗe ta ka ce to muna son ƙarin bayani akan wannan al'amari to wala Allah in yi ma ƙarin bayani sai ga abin da kake nufi daban abin da yake nufi daban kuma yadda ai kaman kalmar at-tauhid ƙungiyoyi daban-daban suna da abin da suke nufi da shi in ka samu sufaye yan hakika kan tauhidi suna nufin komai Allah ne shi ne tauhidi la ilaha illallah ta ce babu abin bauta sai Allah babu abin bauta sai Allah to wani wanda bai sani zai ce gaskiya alhamdulillah wayannan mutane akwai tauhidi ba bai san cewa wato kafirai ne na hakika ba suna nufin babu abin bauta sai Allah su sun yi daidai ne kuskuren sun ce babu abin bauta sai Allah akwai abin bauta wani ya ce babu eh ga ababen bauta da yawa mana gani wasu na bautar rana wa ya abu duna min dunin lahi ma la ya zurruhum wa la ya Allah ma ya faɗa ko innal ta tad'una min dunillah lan hulukun zubaban a gani la a'budu ma abudu kul ya ayyuhal kafirun kace ya ku kafirai la a'budu ma ta'budun ba zan bautawa abin da kuke bautawa ba ashe kenan akwai me akwai ababen bauta da yawa ana akwai akwai masu bauta ma rana akwai masu bauta ma wata akwai masu bauta wa taurari akwai masu bauta wa maciji akwai masu bauta wa gumaka akwai masu bauta wa annabawa ashe me fasarar la ilaha illallah babu bauta sai Allah babu abin bauta da gaskiya babu abin bauta a bisa cancanta sai Allah idan mu ce babu abin bauta sai Allah yana nufin duk abin da ake bautawa a duniyar nan Allah ne shi ne fassara na ɗan hakika ɗan hakika zai ce ma babu abin bauta sai Allah yana nufin to kaga mai bauta ma rana Allah ya bautawa tauraro Allah ya bauta ma shi yasa ibn al-arabi as-sufi yake cewa innal ladha innal ladhina ya'buduna al-ijla ma abadu ghayra Allah futuwat al yace lalle wayannan da suka bauta wa dan maraki bas su bauta ma wani Allah ba tunda dai la ilaha illallah ne ai an gane to ma ga fassara na hakika na wannan kalma na tauhidi shine babu abun bautawa da gaskiya sai Allah zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wannan abin da suke suke bautawa Allah shine gaskiya abin da suke bautawa kuma bayan Allah shine ƙarya ashe kenan ana bautan wani Allah amma na ƙarya ne to shi ma kazalika nan wajen al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar kace su yi maka bayani shi za ga hanyar da ka dumfada daban nasu daban an gane wannan ko na'am to sai to za mu ji menene suke nufi da shi su mutazilawa in Allah ya kai mace lokaci yi. in sun ce al’amurin ma'ruf daidai yake da namu ko ya bambanta da namu insha Allah wa alaikum assalam ala alaikum baka ba mu taimako ne eh, a zo a ke taimako ne ka jefa mana robar da daga baya wa alaikum salam iya ganin gaji ba su iya ganin an ce man badala dina wa baka tulu ba annabi ya ce duk wanda ya canza addini ya kashe shi ba mutum ya yi zina ya canza addini ya yi ridda a kashe shi sun fi umarnin annabi da kashe mai sabon Allah ko gani ba a yi duwanda ya sabu kawai cisa ne tunda ya canza addini haka suka fahimta su yasa kullum suna suna dauke da makami tare da su duk da suke yawo suna amurin Maruwa wa yanin munkar sun ga kawai sun ga ana kalangu ko za su sa bindiga kawai sai kiliyarin ɗan ɗin kalangun duka su ƙara gaba Sun sun ga mace kan mashin ta hau a caɓa ta tafi lahira iya so gobe kiyama da za ta amsa ma Allah dalilin ta a caɓa to in akwai sun suna nan da yawa cikin gari to za ga masu hau a caɓa za su ɗanyi hankali don za su yi ta sai kawai ga mutum na kan a caɓa mace na kan a caɓa kawai ta yi ƙasa kawai ta tafi layira ana yin bikin nan ana rawa ana sharholiya sai dai kawai ta jita kawai a kabari an gani su su ba sa sassauci duk wani sabon Allah kafirci ne kuma suna yi ne wato faɗa da cikawa da zaran sun ga mai sako za su aiwatar mai kawai su kashe shi an gani kamar sai dai abin nasu bai dadewa ne za ga mutane su zo sun musu taron dangi kuma sai a neme su a rasa sai su bace gaba ɗaya a yi da shekaru ba su sai kuma daga bayan tsara tasowa haka suke na'am ai kowa sai ya gyara ai in suna kan in dai suna nan da wannan a gida nasu duk wani mutumin da ya yi Allah ko ya saba ma ra'ayin su kawai ya yi kuma za su aiwatar mai hakikatar an ce a cikin kungiyoyin da kungiyoyin musulunci babu kungiya mai zafi kamar su kuma duk mutumin da ya saba ma ra'ayin su kowa ne da za su kautar da shi kowa yin shi ba za a rasa masu kawance ciyar da zuwa ai za ka duba sifa ne in sifan ya yi daidai ko shi ke an gano wannan inda sifan ya yi daidai an gama ya ce ya ɗauko a gida irin nasu ya ɗauko a gida na mutar zilawa na'am siyasa eh dole siyasa ka in bai sa haka ba to ya kaga farko yi ƙarya ya ce babu abin bauta sai Allah kuma akwai abin bauta da yawa hmm? shi kashi Allah ya ce zalika bi annan Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil ashe akwai abin bauta na gaskiya akwai abin bauta na ƙarya shi kuma sai ya nuna kawai abin bauta guda ɗaya ne babu kaga sannan kuma fasaran su kai haka suna so su nuna ma duk duniya Allah ne duk wani abin bauta da abin da ka bauta ba kuskure bane daidai ne yan hakika na'am shikenan na'am to al'amari shi na wajen Allah Allah shi san yadda zai yi da shi tunda dai shi mutumin hakika kila saban Allah yake da gaske sa kashe shi su abin da kai sun yi ta'addanci yan ta'adda ne tunda su ba gwamnati bane babu wanda ya ce kun mutane su dauki nauyin tsayar da hajji ga wani mai laifi idan mutum ya yi laifi ana kai shi kotu ne kotu ta yi bincike ta tsayar mai da hukuncin da ya dace da shi amma mutane ba za su yi gaban kansu su ɗauki makami suna bi lungu-lungu suna kama mutane suna tsaye musu da hukunci ba su da wannan iko ne wannan kuskure ne mai girman gaske an gane wannan wannan shi ne na eh kawai sai dai ji shi a lahira kawai shi kenan yi ba ruwansu ba wani magana waya tsaye ma mutum da hujja ko a da shi ba kawai kayi laifi kayi aiwata wa mutum aƙida ce mai tsadi sosai samun su a duniya Allah duk sanda suka kamar kaman kaho ne in ya dan an sassake shi sai mai ƙara tasowa ga bayan an ga an gama da su sai bayan wasu shekaru sai a shekara 20 shekara 30 shekara kaza sai su ƙara dawowa kuma kaga an ƙara wahala da su sosai sannan kuma su ƙara tafiya haka za su yi ta yi har tashin kiyama eh ana tuba mana amma idan mutum ya riga ya zina ba tuba sai dai ji shi a lahira in yi ƙarya to sai dai ji shi sai dai in ka tuba kafin su kama ka ko <laughs> inda sun riga dalki mutum to ba na zamani kuma su ba zai ishe shi eh walaikun salam eh na'am yana so zai iya ba shi ba shi ke da mulki a hannu ba sai dan abu ya fi karfin shi kama kamar misali a Najeriya yanzu aka yi ba shi da iko ba a ba shi hurubi ba a Najeriya a ce wai hakimi ko dagaci ya kama wani yayin zina ya ce zai jefe shi a cikin dokokin Najeriya ba ba da wannan abin ba dokan Allah ya ba da wannan amma kuma tsarin mulki ya hana shi in hashimi yayi wannan bana tsammani kila kila da wuya ya sace dai za a cire shi akan abin mukamin shi saboda ba tsarin ake bi ba shi tsarin da ake bi a Najeriya tsari ne na demokradiyya ba tsari bane na musulunci alaikum salam Thank eh, you. ne za yanzu lokacin da su su aliyu kai mulki ba mutanen kirki bane su an samu kawai su ba samu ba kan san dai kirki da za a samu ya samu kirki irin na su aliyu ba aliyu ya yi mulki akwai yan kawai sahabbai sun yi mulki akwai yan kawai waye zai mulki ba su ta ba an ce su wani za su yi rinjaye amma akwai su a shafi gama dole za a ta samun ta kuma sun zo sai sun wahal da mutane sosai eh. kafa jini yawwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk